Sha'anin kiwo bai da haske a jihar Difa, rashin wadatattun cibiyoyin shan ruwa da kuma rashin damar kaiwa ga abincin dabbobi su ne mayan matsaloli da makiyayan jihar ke fuskanta a cewar shugaban gamayyar kungiyoyin makiyaya na jihar Difa Muhammadu Bukari Fullo. Makiyaya yawanci da ya kasance bana damana ba ta yi ba, da ya kasance lokacin da damana ta ƙare tsakan ba a samu ciyawa ba kenan yawanci makiyaya suna arewa wannan banda na farin kenan in ka ɗauka banda na biyu sune ne wanda suke a cikin gonaki inda suke bada kararuwa na ukun kuma su ne wanda suke koma dugu kenan wannan masu bada roba ne da sauransu sai wanda suka koma cikin cadi duk da ya kasance akwai harakan boko haram wannan da sauransu amma makiyaya nan dole sai sun koma can saboda dabbobinsu wannan ciyawa danya ita ce suka saba suna ci shugaba idan aka yi zancen kiwo an yi zancen rikici tsakanin manoma da makiyaya ko an samu faruwar wannan wannan lamari ba da jimawa ba a nan jihar Difa? Matsala in aka ɗauka kaman na faɗa tsakanin makiyaya da makiyaya ko manoma da makiyaya a cikin kwanakin nan an samu faɗace-faɗace da yawa a saman goma cikin dajin shetimari dajin shetimari matsala ce wata wanda ta shiga wanda in boko haram ne suka kurɗa a ciki sai kasance ana so a haɗa mutane mutane ne wanda suna zamme tare kai makiyayi kana rike da dabbobin manomi wannan shine akwai amma wasu suke so su shiga kasance sun haɗa wannan mutanen wanda shekaru da shekaru tare suka tashi mutane su gane abu guda wannan masu masu shiga su tada fitina ba wai kiyawan da ake ci ba ko gonaki wanda ake banna a'a mutane ne suke so su haɗa mutane da mutane ya kasance tsakanin kabilu biyu nan ne ake faɗa wai ba magana tsakanin an yi banna bane yaya makyaya da dabbobin su ke rayuwa a wannan yanayi na rashin ciyawa makan dabbobi gwamnati ta yi kokari ta kawo ton da yawa an kai wajen komin komin an aje kenan muna kira da gwamnati ya kasance ta ƙara kokari ya kasance kimakan hatsin wannan wanda ake kaiwa na primo dare ya kasance yana isko makiyayan inda can suke motion elevation sun san inda suke to muna so ya kasance sauran masu hannu da shuni wanda ya kasance su ma suna tallafawa to a kai can inda makiyayan suke